Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. 'Yan sandan Faransa sun kama mutane goma sha hudu bisa tuhumar zanga-zangar kin jinin zuwan 'yan gudun hijira da ke sansaninsu na Calais, inda zanga-zangar suka hada da tare hanya da tara wata gadar motoci da kona tayoyi. masu zanga-zangar da suka kira kansu da sunan tawagar shaida asali na kira ne ga 'yan gudun hijirar da su bar garinsu su koma garuruwansu inda suka rubuta allunansu da suka daddaga suna cewa ba hanya a koma gida sun kuma fidda sanarwar da suka raba manema labarai tare da kai babbar kukansu ga gwamnatin kasar suka kuma tare kan babbar gadar da 'yan gudun hijirar suke bi suna shigewa zuwa kasashen turai kalai dai ta zama wani tarnakin 'yan gudun hijira da ke zaman saman musu kaya kafin su wuce zuwa cikin Burtaniya. Dubban mutane ne dai da ke gudun hijirar suka kafa katafaren wannan sansani a matsayin wanda suke rayuwa a cikinsa cikin wahala. Sannan akwai wasu ƙananan sansanoni da ke arewacin ƙasar kusa da tekun Faransa. 'Yan ƙungiyar ISIS sun kai wani harin makami mai guba a wani gari kusa da Kirkuk da ke arewacin Iraki, inda suka hallaka wata yarinya a shekaru uku da haihuwa suka kuma raunata a akalla mutane 600. Wannan ne ya sa ɗaruruwan mutane ƙaura daga garin, haka kuma suka faɗawa cewa jami'an tsaro da suke kula da wurin su bi a hankali. Jami'an tsaron da kuma ma'aikatan asibiti sun ce harin farko da aka kai an kai ne da sassafe a garin da ake kira Taza. Firamin Ministan Iraki ya tabbatar wa manema labarai wannan aika-aikar ba za ta tashi a tutar babu ba, dole ne sai mahukunta sun ɗau alhakin wannan abu sun kuma hukunta duk wanda aka samu da shi. Wani jami'i daga cikin jami'an Adal Hussein ya ce, mata da yara na cikin fargaba a garin na Taza, inda suke kira ga gwamnatin ƙasar da ta taimaka musu da ɗauki na gaggawa. Adal ya ce, bincike da aka faro ya haɗa da jami'an Amurka da na Jamus inda za su binciki ita wannan guba da 'yan ta'addar suka harba. Babban jami'in diflomasiyya Amurka ya ce tattaunawar zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya game da rikicin ƙasar Siriya zai fara a ranar Litinin mai zuwa kamar yadda aka tsara, duk kuwa da zargin da aka ce ya saba yarjejeniyar da aka yi na gwamnatin Siriya cewa tana sabawa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa masu sa ido daga Rasha da Amurka suna taro a biranen Geneva da Amman daga jiya Asabar domin neman mafitar yadda za a kawo sauki a rikicin na Siriya.

Kerry ya faɗa a saudiya cewa daga bayan nan aka samu wannan maslaha sannan kuma abu ya nuna cewa kaso 80 zuwa 90 na binciken da aka yi ya nuna an samu sauki a wannan rikici da ake yi a syria kamar yadda sakataren ya faɗa. Ministocin harkokin wajen syria wanda ya haɗa da Walid Muallim ya tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar ta yi ya ƙoƙarinta kuma za ta ci gaba da kiyaye dokar ta tsagaita wuta amma ya nemi cewa masu shiga tsakani da su su ƙara kwana ɗaya rak domin ganin 'yan adawa sun halarci taron. dakarun sojin saman turkiya sun kai hari ta sama akan 'yan tawayen kurdawan arewacin iraki suka kuma kashe akalla mutane kusan 67 daga cikin 'yan yakin sa kan kamar yadda sojojin kasar ta turkiya suka bayyana a jiya asabar harin na shekaran jiya laraba an yi amfani da wasu jirage kirar f-16 da kuma f-4 suka kuma kai hari bisa sansanonin kurdawan pkk da ma'ajiyar makamansu don tarwatsawa sojojin saman turkiya dai sun bayyana cewa suna faman kai hari ga sansanonin kurdawan a arewacin iraki tun daga watan yulin shekarar da ta gabata inda suka ce wannan harin ma an auna sansanoni ne guda biyar da suka hada da kandil matina avasin haftanin da kuma basiyan zaman sulhun dai ya gagara a tsakaninsu da kurdawa asali ma dai gwamnatin turkiya da kawayenta na duniya sun tambara sunan kungiyar ta 'yan tawayen pkk a matsayin kungiyar 'yan ta'adda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Ɗan kundin Bala Batanishan nan mawaƙi mai suna Ai Weiwei ya nishaɗantar da rayuwar 'yan gudun hijirar Siriya da suka makale a sararin bahana a ƙasar Turki a ƙasar Girka inda kowa yake faman wahala sai ya kawo fiyano na kiɗa irin na Turawa. Hakan ne ya bawa wata mawaƙiya 'yar gudun hijirar Siriya dama inda ta rera waƙoƙi tare da buga wannan abin kiɗa wanda ta ce rabanta da kiɗa shekaru uku kenan a sakamakon yaƙin Siriya. Nur na cikin dubban 'yan gudun hijirar da da suka makale daga Siriya a kan wannan iyaka ta girka bayan kasar Macedonia ta kulle kan iyakarta tana kokarin ketarawa ne zuwa Jamus wajen mijinta da ta shafe watanni goma sha takwas rabanta da ganinsa kamar yadda ta bayyana. Waiwai ya ce ya ɗau wannan hoton bidiyo da ya yi na wannan kaɗe-kaɗe saboda daɗa nuna wa duniya irin ukubar da 'yan gudun hijira suke ciki in suka tsere daga ƙasashensu sakamakon yaƙe-yaƙe da kuma ta'addanci. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican da ke kan gaba wato Donald Trump ya zargi takwaransa na jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da magoya bayansa a matsayin cewa suna ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya tilasta masa soke gangaminsa a Chicago wanda ya yi a ranar Juma'ar da ta gabata. Faɗa ne dai ya barke tsakanin magoya bayan shi Trump da kuma Sanders inda yawancinsu suke boran cewa ba su yarda da eh, Trump ba sai dai Sanders har ma suka rubuta akan alluna ba bani bani suka dinga kuma shelar haka 'yan sanda sun tarwatsa magoya bayan tare da akalla kama mutane guda biyar daga cikin waɗanda suke da nasaba da rikicin a kamfen ɗin trump ɗin na jiya asabar a garin cleveland da ke jihar ohio trump ya yi wa sanders inkiya da cewa ɗan gurguzun abokinmu tare da yin kira ga cewa kai bani ka dawo da magoya bayan ka cikin hayyacinsu sanata bani dai tuni ya karyata wannan zargi na trump A jiya Asabar gwamnatin labanan ta amince da a yi wani tsari na bullo da wuraren zuba shara guda uku cikin gaggawa domin kuwa masu zanga-zanga a birnin Beirut sun nuna basu yarda da yadda bola ta cika garin ba ministan yada labaran kasar mai suna ramzi jirage ya bayyana cewa wannan tsari na wucin gadi zai dau shekaru hudu ana yinsa inda ya sanar da dubban masu zanga-zanga da ke kukan yadda bola ke cika garin wanda hakan ya sa ake takace na ce musamman game da lafiyar al'umma Tura taruwar bolar da ake fama da ita ya fara ne tun daga watan Yulin bara, amma yanzu ɗaya daga cikin manyan majibgin bolar da ke Beirut an yarda cewa za a buɗe shi sannan kuma za a fara zuba shara a cikinsa. Ramzi ya kara da cewa za kuma a buɗe wuraren jibge bola a arewa da kudancin birnin na Beirut. Yanzu haka dai kowa yana sa ido ya ga makomar wannan zanga-zanga da aka faro domin kuwa wanda ya shirya ta Alim Salim ya yi kira da cewa a ranar ranar litinin in allah ya kai mu kar wanda ya fito aiki ko kuma makarantu ta haka ne kadai ya ce za su iya bayyana wa gwamnatin kasar bakin cikinsu akan wannan bola Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin yana nan cikin ƙasar Amurka ne domin duba zaben fidda gwani da fitattun jami'un nan biyu ke yi a halin yanzu. Kuma shirin ya gayyato Amurkawa 'yan Najeriya ne domin su ƙara mun haske kan wannan zaɓe na fidda gwani. Kila mai sauraro ya ce Amurkawa 'yan Najeriya kuma? Wannan haka yake domin dai su 'yan Najeriya ne amma kuma suna da 'yancin jefa kuri'a a nan Amurka. Waɗannan mutanen dai su ne abokan aiki na da suka haɗa da Ibrahim Alfa Ahmed da kuma Jamila Kabir Fage. da farko na nemi ibrahim ya yi muna shimfiɗa ne da yadda tsarin zaɓe na fidda gwani yake a nan amurka wato kowace kakar zaɓe in ta taho a nan amurka ko kuma ce kafin kakar zaɓe ta taho manyan jam'iyyun da ake da su a nan amurka guda biyu sukan zauna su tsara yadda za su fitar da ɗan takararsu na zaɓe wani abu guda da suke fara yi shine cewa idan muka zo babban taron mu na tabbatar da ɗan takara ba na tsaye da ɗan takara ba na ce maka na tabbatar da ɗan takara za ya kasance muna da wakilai kaza to wakilan nan za su fito daga dukkan jihohin amurka ne guda hamsin da kuma yankunan da suke karkashin amurka guda biyu wato gundumar columbia nan birnin washington kenan da kuma puerto rico to kowane yanki ko kuma kowace jiha akan bata yawan wakilai to sai a tsara cewa duk wani mai son takara ya jam'iyya ta da takarar shugaban kasa idan ya samu wakilai kaza daga cikin waɗannan jihohin to shine zai zama takarar mu na shugaban kasa amma kuma ka san tana yiwa cewa mutum ya zo bai samu ba to akwai dai matakai duk waɗannan abubuwa akan tsara su ta yadda cewa a ƙarshe za a zo a tabbatar da ɗan takara wajen babban taron ah, tabbatar da ɗan takara ɗin a kuma tsayar da ajanda wadda jam'iyya za ta yi yakin neman zaɓe kansu a wannan lokaci. Me yasa za ka tara cewa akwai jauhin da ake zaɓa a gare su ne ake yin waɗannan zaɓukan me yasa haka na? Wato tsarin Amurka kenan tsarin ah, demokradiyya kenan idan ka tuna wato a zamanin da babu hanyoyin sufuri irin na zamani da zai ɗauke ka da sauri daga wannan wuri zuwa wannan wuri kuma amurka wato ƙasa ce mai girman gaske wanda a jirgin sama ma za ka tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri sai ka wuce awa shida kaga ya fi Kan mutum zai iya zuwa daga Najeriya zuwa London ya yi awa biyu awa uku yana eh kafin mutum ya karasa kewayawa daga wannan bangare na Amurka zuwa wancan to saboda irin wannan tsari tun da sai kasance jam'iyyun nan suna gudanar da irin wannan a tara mutane a jiha ba a ce wai taro na ƙasa ba a tara mutane a jiha su fitar da ɗan takararsu ko zaben shugaban ƙasa ma mutane ba wai su ne suke zaben shugaban ƙasa kai tsaye ba an dai fi samun cewa wanda ya fi ƙuri'u yana shi ne yake cin zaɓe amma a zahiri in an zo zaben shugaban ƙasa ma ba wai shugaban kuke zaɓe ba kuna zaɓen wakilansa ne waɗanda su ne za su tabbatar da naɗinsa a zaman shugaban kasa eh, to dalili kenan saboda girman ƙasa da kuma ya wato kasancewar ana so a mai da wannan ga jama'a tun daga tushe kamar da aka faro shi to jamila in zo gare ki idan wannan tsarin da amurka ke yi shine irin tsarin da najeriya take bi sau da ƙawa amma wani abu shine shin wai akwai siyasan bangaranci a ce ana zaben ka saboda wani ra'ayi na daban ko kuma wani eh, tasiri naka na daban ko wani abu na daban musamman wannan zaben fidda gwani kaya kamar yadda ibrahim ya faɗa akan wannan daga farko kafin masu tsaida wanda zai wakilce su shine ta yanzu ne mutanen amurka masu zaɓe za mu san ma wai menene ma ajandar tasu me za me suke fafutuka yaƙi ne a kai. Mm. don haka to yanzu zaka ga cewa duk lokacin suke zuwa jihohin kowa yana bayyana me wani irin tanadi ya yi amma a kan shi me wannan fa'a jam'iyyar tasu ta tsarin su don haka yanzu mu a matsayinmu na 'yan zaɓe za mu san me suka nuna mana idan su 'yan republican ga nasu su 'yan democrats ga nasu sannan su kuma waɗanda suke son a da su su zama cewa su ne na jam'iyyar nan su kuma ga yadda za su tafiyar da wannan tsarin na wannan jam'iyyar to ka gani kuwa ta haka zaka ga cewa saboda amurka din kamar yadda ibrahim ya faɗa tana da girma sosai ga yanda suna su bangarancin su yake kaga idan ka je ƙasa ana kiran shi wajen su Mississippi su Georgia dina inda baƙaƙe da dama suke mm. buƙatar su su daban take saboda suna mm. fama da abin nan da racism dinnan mm. bambancin launin fata ba yawa akwai baƙaƙe da yawa a wurin bukatu sun bambanta kenan bukatu sun bambanta ya danganci irin bukata ka zo musu da shi yawa kuma idan bukatar su za ta taba abin da su yake damunsa saboda abin da yake mun ciwo a nan washington dc daban yake da abin da yake wa 'yan california ciwo mm-hmm. da abin da yake wa 'yan abin massachusetts mm-hmm. ciwo amma shi yasa ka ga cewa duk inda suka je kamar suna canza maganganun su ne eh, wajen yakin nema nan ba dan jam'iyya na gani kashe ne in ce ni republican nake kowace irin manufa dan jam'iyya na ya zo da ita kowane iri ne ba damuwa republican zan je hamuwa ai ka san ɗaya da shi abin da ke ba irin nan ba mm. ba irin kamar wannan mataki na fitar da wani takara ba yawa kamar in aka zo babban zaɓe akwai mm. masu irin waɗannan ra'ayoyin Eh, a zaben wannan zaben fitar da gwani ne a zaben fitar da gwani a ce ka tsaya kawai ka tsaya a jami'iyanka a ka gane ko yanzu kamar alam misali a jihar Maryland mhm. a idan kai dan democrat ne ko kai dan independent a in kai dan democrat ne ba za ka je ka jefa ƙuri'a a zaben fitar dan takara na jam'iyyar mm. Republican ba saboda in ka zo za ka nuna in kai dan independent ne kana iya ka zaɓi ka yi Republican ko ka yi Democrat wato wanda ka ga cewa yana da aƙida irin taka ko kuma aƙidar da kake so ya yi takarar shugaban ƙasa to shine za ka je ka jefa kura ni ina son Trump ya tsaya saboda aƙidan mu irin daya yau amma kai san abin da ya sa ke su fatin ma suke da matsalar abin da ya sa ne wannan tambaya idan ka dubi abin da ke faruwa a cikin jam'iyyar Republican a halin mm. yanzu dan mm. takararsu da yawa akwai manya-manyan gaggan 'yan jam'iyyar ma mm. ba su son shi saboda a baya a baya da akwai abubuwan da ya faɗa da akwai irin goyon bayan da ya yi saboda shi kaga trump ɗaya daga cikin matsalar shi ɗan kasuwa ne hmm. to kuma saboda ɗan kasuwa ne amurka tana wani abu da nigeria ba sa yi shine lobbying ɗin nan hmm. a lobbying idan dai kai ɗan kasuwa ne hmm. za ka ga cewa ko kamfanoni irin private masu zaman kansu kake wa aiki za ka ga sun zo sun kawo wa ma'aikatansu sun ce super kamar nawa abin nan telecommunication aiki suna da su, super park mm. to wannan super park din duk a mm. cikin wannan tsarin yake saboda delegates din nan ko mm. wayannan su ne za a zo a ce mu fa mu matsayin mu saboda muna me muna lobbying din a sassauta a kamun haraji haka ko kuma wani abu dai wani abu da zai taimaka da zai taimaka wa kasuwancin saboda a matsayin shi na dan kasuwa yayi wa in democrat ne shi ba ruwan shi kai dan democrat ne kai dan republican ne in dai har za ka taimaka wa aikin shi da burin shi ba, ba, ba damuwa to yanzu da ya zo ya ce yana son ya tsaya a matsayin shi na ɗan republican mm. to shi ne suka koma su ce amma fa da akwai abubuwa da kai a baya ka taimaka domin a samu a cimma burin kaza da kaza da kaza anya kuwa kai namu ne anya ku manufar republican din nan shine a kanka ka iya kai mu inda muke so saboda yanzu idan muka ce kai ne za ka je ka wakilce mu da fatin mu mm. eh, yan democrats kamar idan hillary ta samu za su iya amfani da waɗannan damar da suka don haka a yi kamfen da shi to don haka suna tsoron su ce za su ba da shi amma kuma in ka duba mata wajen shi kan shi a ted cruz suna da matsala a kan shi shi ma kamar na kamar maganar cewa shi evangelical din shi mm, masu ra'ayin rikau ne yawwa waɗannan evangelical da take bayani din nan akwai kamar wasu ƙungiyoyi daban-daban na kiristoci masu wa'azi da ƙoƙarin yada addini evangelical din na nufin da'awa mm. a hausance yawwa saboda haka akwai su kamar su ne kamar harsashi na goyon bayan jam'iyyar republican a waɗannan jihohi musamman waɗanda suke tsakiyar amurka da kuma waɗanda suke daga kudanci mm. to amma ka san wani babban abu da 'yan jam'iyyar republican suke fargaba wato akwai abubuwa guda biyu na farko wato donald trump wato mutum ne mai taurin kai da wanda babu wani a cikin jam'iyyar republican da zai iya muddin aka zaɓe shi ko aka tsaida shi dan takara babu wani mahaluki da zai iya zuwa ya same shi ya ce mishi yi kaza yi kaza sai dai in yana so mm. na biyu babban fargaba da ke addaba jam'iyyar republican har manyanta suka fito suke adawa da donald trump shine don sun tabbatar da cewa ko kuma suna da yaƙinin cewa idan aka tsaye da shi ɗan takarar jam'iyyar republican to za su faɗi a zaɓe za su faɗi zaɓe kash malam iro gashi ka koro bayani shi da malama jamila amma kuma lokaci ya muna halin nasa a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin dalilin ko kuma dalilan da ya sa malaman suka ce haka yanzu a shi ibrahim alfa ahmed da ita jamila kabir fage sai julie gresham ward ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Haɗuran mota a Najeriya ya zama ruwan dare, abin da ke ƙara jawo damuwa da fargaba. A kullum dai 'yan Najeriya na rasa rayuwarsu sakamakon haɗarin mota a sassa daban-daban bisa kuma dalilai daban-daban. ko a 'yan kwanakin nan ma sai da minista a ma'aikatar kwadagon najeriya barista james ocholi yarsa rayuwarsa tare da ɗansa da matarsa sakamakon haɗarin mota a kan hanyar kaduna zuwa abuja kana daraktan horaswa da aikace-aikace na hedkwatar sojan najeriya general yusha'u mahmud abubakar shi ma rasa ransa biyo bayan haɗarin mota to shin me ke jawo haɗarin motan ne ga kakakin hukumar ke haɗura ta najeriya mr emo etok Za a iya bayyana abubuwa uku ne ke sababa hadarin mota a Najeriya, wanda ɗan adam ke jawa da kansa, matsalar mota da matsalar yanayi. Ɗan adam ka jawo hadarin mota kamar halayyar sheka gudu irin na ganganci, buga waya ko amsar waya a yayin tuki, karya dokar tuki ko yin tuki a cikin maye. Matsalar mota kuma ya kunshi fashewar taya da tsinkewar burki. yayin da kuma yanayi ya kunshi tuki yayin da ake shekar ruwan sama iska ta kada bishiya ta tara titi da dai sauransu amma cikin duk waɗannan halayyar ganganci ne fi janyo haɗarin mota a najeriya masana na cewa inda jami'ai irin su vio da road safety za su yi aikin su kamar yadda ya kamata to hakan ka iya rage afkuwar haɗura akan titunan najeriya muhammad alaji. shine sakataren kungiyar ma'aikatan sufuri na tashar mota da ke daidai. Road safety da VIA su masu suna da problems da yawa. Aikin su ceki din motoci da direbobi game da license din su da kuma sauran ayyukan da ya kamata sai a hanya sai a samu a kasance su ba wannan aiki yake gaban su ba. Maganan cin hanci da sauran shi yake gaban su wannan road safety da su To ko me ma'aikatan ke cewa kan wannan? kwanta kwantagora jami'i ne a hukumar vio na abuja babban birnin tarayya a'a ban da VIO, saboda shi idan aka ce ma VIO a abuja ya tsaya akan hanya daga nisa idan direba gashi da isa ya zo kusa da shi ba in dai akan wannan ne ba dai VIO a abuja ba ba mu san sauran jihohin ba amma dai a abuja duk direban da misali yanzu ka shiga mota daga kaduna ka ce zaka tafi biya zaka tafi abuja direban mota na zai ce ma kai ba fa zan shiga gari ba iyaka na zuba saboda me saboda akwai VIO akan hanya kuwa 'yan kwanakin nan ma sai da tawagar mataimakin gwamnan jihar yobe ta samu hadarin mota akan hanyar kaduna zuwa kano kuma hukumar ke haɗura ta najeriya wato road safety na ɗora alhakin ire-iren waɗannan haɗura akan tukin ganganci da kuma rashin kwarewar jami'an gwamnatocin to shin me take yi akan haka ga kakakin hukumar imo etok well biko has been uh, doing a lot of advocacy to them hukumar kiyaye haɗura ta najeriya na ci gaba da wayar da kawunan direban waɗannan jami'ai akwai ma lokacin da muka rubuta wa kungiyar gwamnoni kuma gwamnoni jihohi 22 sun amince an horas da direbobin kwambar motocinsu dangane da yadda ya kamata a yi amfani da hanyoyi muna kokarin ci gaba da horas da su musamman in aka yi la'akari da yadda tawagar manyan jami'an gwamnati ke samun haɗura akai-akai honorable abdu mamman zoto wani dan majalisa ne a najeriya wannan sakamakon rashin iya gwamnati wanda gwamnatin da ta shuɗe ta kasa jara hanyoyi kuma ta bari ake shigo da misali tayoyi na moto na motoci marasa inganci za ka sai taya yana sabo kana ɗaurawa an kai wasa ba za ka je ko ina ba da kwalta bayi da kyau kawai sai ya je ya fashe yana fashewa duk da dai mutuwa na allah ne in kwanan mutum bai kare ba sai ka ga mutum ya zo ya shiga cikin yanayi na na damuwa duk inda ka sani a ƙasar nan yawancin ayyuka da aka bayar an cinye kuɗin ba yi ba wannan an yi shi ba a yi shi kan yadda aka ba da kwangilan kamar yadda aka ce a je a yi ba wasu kuma na ɗora alhakin hatsarin motar ne bisa lalacewar hanyoyi a tarayyar najeriya akan haka na tuntuɓi kakakin hukumar kula da hanyoyi ta najeriya wato fema Hajiya Maryam Sanusi. Ka san akwai matsalar samun isasshen kuɗi. Don ta ma'aikata ne muna da su ƙwararru wanda suka yi a ayyuka. Amma kuɗin da gwamnati take bamu da ma'aikatan da Feman take da su muna iya ƙoƙarinmu mu ga cewa an gyara hanyoyi da kyau. Duba da yadda yawan aukuwar haɗura ke faruwa a sassa daban-daban na Najeriya. To shin ina mafuta Ga Comrade Suleiman Adamu Ɗanzaki na ƙungiyar ma'aikatan sufuri ta Najeriya. in dai ana so a yi gyara abubuwan suna da wahala kwarai da gaske wahalar su kuwa ita ce sai dai a yi irin yadda yan rufa ya yi a abuja da banna yawa ya duk ya soke takardun gidaje na kowa da kowa kowa ya zo ya nuna a fara da fari to in za a ce duk za a hana lasussuka tun daga alif ɗari a ce kowa ya zo test koko duk wanda ya zo canji ya zo test to a tabbatar da cewa kowa ya samu lasin ta hanyar horo ba ta hanyar kana ofis an kawo maka ba ta hanyar abokinka ya kawo maka ba hanyar kawai a'a don a samu kuɗin shiga ba to wannan shine zai kawo wannan gyara kuma duk wanda ya wannan a kasan nan ya yi ma kasan nan gyaran abin da ya wuce kashi arba'in da biyar cikin ɗari domin duk abin da ake magana zubar da jin da ake a hanya a Najeriya ya fi ƙarfin ko ina kuma abin da ban takaici. kuma wannan abin da ya shafi kowa ne ya shafe ni ya shafe ka ya shafi mai girma ya shafi mara girma don haka kaga masifa ce annoba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. 'Yan sandan Faransa sun kama mutane guda goma sha hudu bisa tuhumar yin zanga-zangar ƙin jinin zuwan 'yan gudun hijira da ke sansanin Kale inda suke zanga-zangar a hana su shigowa sun tare kan hanya inda suka hada da wata gada da kuma kona tayoyi. Masu zanga-zangar da suke kira ga cewa su ne tawagar shaida asali na kira ne da 'yan gudun hijira su koma garuruwansu na asali inda suka rubuta a kan alluna cewa ba hanya a koma gida sun fi da wannan sanarwa ne ga manema labarai tare da rufe babbar gadar da take sa 'yan gudun hijirar su hau ta kanta don shiga cikin turai. 'yan kungiyar isis sun kai wani harin makami mai guba inda suka harba shi a kusa da birnin kirkuk da ke arewacin iraki inda suka hallaka wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa suka kuma raunata akalla mutane guda ɗari shida wannan ne ya sa ɗaruruwan mutane kaura daga garin kamar yadda jami'ai suka bayyana a jiya asabar jami'an tsaro da ma'aikatan asibiti sun ce harin farko da aka kai an kai ne da sanyin safiyar jiya a ƙaramin garin da ake kira taza firaministan iraki ya tabbatarwa mutane cewa wannan aika-aikar ba za ta tafi a banza ba dole sai an hukunta duk wanda aka samu da hannu a cikinta. Babban jami'in diplomasiya Amurka ya ce shirin tattaunawar zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya game da rikicin Siriya za a fara a ranar Litinin kamar yadda aka tsara duk kuwa da zargin da aka ce an saba na ɓangaren gwamnatin ta Siriya game da zaman lafiyar da aka kulla. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana cewa masu sa ido daga rasha da amurka sun bayyana a biranen geneva da amman tun a jiya asabar domin neman mafitar yadda za a kawo ƙarshen rikicin na syria duk dai da yake cewa shi kerry ya bayyana kaso 80 zuwa 90 na wannan rikici da ake fama da shi ya lafa dakarun sojin saman turkiya sun ce sun kai hari ta sama ga 'yan tawayen kurdawa a arewacin iraki suka kuma kashe akalla mayakan sa kan guda 67 kamar yadda sojojin suka sanar a jiya asabar harin na shekaran jiya laraba an yi amfani da wasu jiragen yaƙi kirar f-16 da f-4 sun kuma kai harin ne bisa fakon sansanonin kurdawan pkk da ma'ajiyar makamansu don tarwatsawa sojojin turkiya dai suna ta faman kai hari ga su waɗannan 'yan kurdawa tun daga watan yulin bara da ya gabata inda suka bayyana cewa wannan kungiya ta 'yan tawayen kurdawa ta pkk a matsayin 'yan ta'adda ne haka kuma ɗan kundumbalar nishan nan mai suna ai waiwai wanda yake waka ya nishadantar da rayuwar 'yan gudun hijira a syria inda suke makale a sararin subhana a kasar girka inda ya kawo piano aka buga wadda wata mawaƙiya nur azram ta buga waka tare da cewa tun rabanta da piano shekaru uku sakamakon yakin syria Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya zargi abokin takararsa da Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat da cewa shi da magoya bayansa suka ja masa abin da dole ya ɗage taron gangamin da ya shirya yi a garin Chicago. Fada ne ya barke tsakanin magoya bayan Sanders da shi Trump inda daga baya 'yan sanda suka tarwatsa taron. 'Yan magoya bayan bani sun ɗaga faifansu da rubutun bani bani. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.